بحمده ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أخوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم شاب قيق وجه ربيع الأول إجرام معي صلى الله عليه وسلم يا دريس لثلاثين دبيان الله سبحانه وتعالى يا هذا ما أولنا مثلاتي جامع الشيخ طلحة السلفي رحمه الله domin ci gaba da tafsiri na alkur'ani mai girma na mako-mako من أكثر سورة التحريم بام تاش آية تا بإذن الله بسم الله الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا الكفار عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى يتيه يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ayoyin da suka gabata Allah subhanahu wa ta'ala ya jawo hankalin masu gidaje da cewa su tsara kawunansu a tashin farko sannan kuma su tsare iyalansu daga shiga wuta wutan nan Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta yadda take da mala'ikun da suke tsaranta bayan nan kuma ya kira kafare cewa ba su da uzuri lahira duk wanda ya tafi wajen Allah madaukakin sarki yana kafiri ba yi da uzuri a wurin Allah sai Allah madaukakin sarki a aya ta gaba sai ya jawo hankalinmu akan cewa mutum yana neman uzuri ne tun a duniya hanyar da ake bi ta neman uzuri ita ce hanya ta tuba tuban nan kuma ta kasance a taubatun nasu tuba ta gaskiya tubar da idan an yi babu koma masabo tuba ce ingantacciya tuba ce ta gaskiya tuba ce mai ƙarfi tuba ce ta har abada idan aka ce an tuba to ba za a sake koma ma wannan zunubin sai Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi jahidil kuffara ka yaƙi kafirai wal munafiqina da munafiqai waghluf alaihim sannan ka kausa musu wa ma'wahum jahannamu sannan idan aka tafi lahira makomarsu su jahannama ce wa bi'sal masir shir da jahannama ta zama makoma wannan ayar Allah subhanahu wata'ala ya kira sunan Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya saba girmama shi yace ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi jahidil kuffara ka yaki kafirai jahilil kuffara ka yaƙi kafirai lafazin aljihad yana da bambanci da lafazin alqital daga cikin ikhtilafi ko kuma cakuɗa al'amurra da aka sama shine yadda mutane su tari ba su bambanta tsakanin lafazin aljihad da lafazin alqital da lafazin aljihad da lafazin alqital a tsakaninsu akwai lafazin da ya kasance gamamme akwai kuma lafazin da ya kasance keɓantacce kowane lafazin kitali zai iya shiga cikin jihadi amma ba kowane lafazin jihadi yake ɗaukar ma'anar kitali ba domin jihadi ya kasu gida-gida amma idan aka ce alkital to ana nufin yaƙi kenan to amma lafazin aljihad ba ko da yaushe bane yake nufin yaƙi da takobi yasa al-imam ibn al-qayyim alaihi rahmatullah yace jihadi ya kasu gida gida akwai jihadun nafsi akwai jihadun shaytani akwai jihadun kafirin wal munafiqin wal zalimin wal mubtadi'a akwai jihadi wanda ya shafi kai ne za ka yi makanka shine jihadun nafsi al ya ya ce ya kasu gida hudu na farko shi ne jihadun nafsi ala an ta'allama ma anzala Allah ta'ala ala nabihi min al'ilmi ilmi wal huda mutum ya yaƙi ransa ya yaƙi kansa ya matsa ma kansa har sai wannan sai ya koyi abin da Allah ya so karma manzon Allah sallallahu na ilimi da shari'a abu na farko kenan yin ilimi matakin farko kenan na jihadi da ake buƙatar ka yi shine jihadun nafsi ala al mutum ya yaƙi ransa ya yaƙi kansa ya matsa ma kansa sai ya koyi ilimi shiriyar da Allah madaukakin sarki ya so kan manzon Allah ta sama mutum ya koye ta ya santa sannan na biyu a cikin jihadun nafsi shine jihadun nafsi ala an ta'mala bima ta'allamat min al-ilmi wal huda matsa ma rai matsa ma kai sai an sai aiki da abinda aka koya na ilimin ba ilimi ba to kuma sai aiki da shi sharaɗin ilimi a musulunci ya aiki da shi i'mal bi ilmika taghnam ayyuha ar-rajul la yanfa'u al-ilmu in lam yahsul al-amal kai aiki da abin da ka koya ilimi bai da amfani a musulunci idan ba kai aiki da shi ba وعالم بعلمه لم يعمل معذب في النار kabla عباد wasan. malamin da ya san ilimi amma bai yi aiki da shi ba to mu'azzabun fin nari qabla ubadil watan sai an fara jefa shi a wuta sannan za a jefa mushrikai masu kautar gunki masani mai ilimi da bai yi aiki da iliminsa ba shi zai fara shiga wuta sannan nau'in jihadin nafsi na uku shine jihaduha ala an tad'u ghayraha litata'allama ko liyata'allama wal ya'mal bima ta'alla sai kuma ka kira wani bayan kai kayi kayi aiki da shi sannan kuma sai ka gayyaci wani shi ma ya koyi ilimin ya san shiriya kuma ya aiki da ilimin sannan na ƙarshe shine as-sabru 'ala al-'ilmi wal 'amali wad da'wa sai hakuri yin hakuri akan ilimin idan mutum bai yi hakuri ba ba zai iya ilimi ba sannan yin hakuri akan aiki da ilimin sannan kuma yin haƙuri akan kiran wasu su ma su zo su yi ilimin kuma su yi aiki da shi sai an yi haƙuri wannan shine jihadun nafsi guda hudu sannan akwai jihadun shaitan yaƙar shaitan shi kuma shaitan ana kasa ne da abu biyu shaitan yana da alaƙa da zuciyar mutum to sai mutum ya yaƙi shaitan shaitan yana da makamai biyu to kai ma kuma ana son ka zama kana da makamai biyu makamin shaidan na farko shine silahu shahawa makaminsa na sa maka san zuciya san rai ka sani amma ka take sani to shi kuma ana yaƙar shaidan ne da wannan bisabar da haƙuri za ka yaƙe shi ne da haƙuri ya sa ka ka yi abu ka ƙi ya ce maka ka yi abu ka ƙi wa khalifin nafsa wa shaitana wa asihima wa in huma mahaza ka nushafa dahili ka saba ma shaitan ka saba ma ranka ko da shaitan da ranka sun maka nasiha ka tuhume su kada ka yarda da nasiha shaitan shaitan ai da nasiha da sunan nasiha ya koro ya sa ka koro babanmu annabi adam alaihi salam daga sama ai cewa ai wa qasamahuma inni lakuma la minan nasihin Ya ce wallahi tallahi adamu da kai da matar ka hawwa'u la ni nasiha ke muku nasiha mu muku ni masoyin ku ne wai shedan ne masoyin annabi adamu hadda rantsuwa to to yana da makami na ash to kai kuma sai ka yake shi da sabar sannan yana da makabi na biyu shine na ashuha ya hana ka ka koyi addini ka zauna a cikin jahilci shi kuma za ka yaƙe shi ne bil yaƙin, ilimi na tabbas ka yaƙi shi ɗan da wancan sannan sai wani kuffari wal munafiqin wal mubtadi'ati wal fasaqati wal zalimi ya kakkafarai da azzalimai da munafakai da yan bid'a ana yaƙar su da rai ka yaƙe su da kanka ana yaƙar su da zuciya ana yaƙar su da makami ana yaƙar su da harshe to nan sai Allah madaukakin sarki sai ya ɗauko wannan sai ce jahidul kuffara mafi yawancin malaman tafsiri suka ce jahidhum bisila kafirai ka yaƙe su da makami kafiri ana yaƙarsa da makami shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi sai da ya halarci ya koka da kansa da kansa ba sako ba sai da ya halarci ya koka manya manya da kansa guda ashirin da shida sannan ya aika da saƙon yaƙi da ake ce masariya ya je guda talatin da takwas da kansa ya fita manya-manyan yaƙoƙa guda ashirin da shida sannan ya aika da saƙo wato wakilai suka je suka yi yaƙi su talatin da takwas saboda tabbatar da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala mun ambaci manufar yin jihadi a musulunci ko manufar yin yaƙi a musulunci ana yin yaƙi a musulunci ne kamar yadda kowace ƙasa tana da sojojinta tana da na ƙasa tana da na ruwa tana da sojoji na na sama tana da su me amfaninsu shine idan wata ƙasa tana mata kallon hadarin kaji ta koya mata darasi to shi ma musulunci manufar jihadi ke da manufar jihadi a musulunci shine wanda ya ce musulunci ba zai zauna lafiya ba to shi ma musulunci sai ce kai ma ba za ka zauna lafiya a zo a gwamna Shi ne manufar jihadi to shi ne Allah amurka suke ce ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabi jahilin kuffara ka yaki kafarai. malamai suka ce bisila ka yake su da makami wal munafiqi sannan ka yaki munafikai munafikai malamai suka ce jahidhum bil lisan ka yake su da baki domin su munafikai abinda suke gudu shine a zo a faɗi laifinsu shi yasa kullum cikin tsoro take da sun ji an saukar da wata sura sai su rika firgici ko ita za ta zo ta bayani game da su shi yasa kuma Allah subhanahu wataala ya ɗauki sura ka sukutun da guda mun karanta ta a baya kusa kusa yayi bayani kansu aka bayyana sufofin munafikai sannan suratul tauba ita ma ta zo ta faɗi sufofin munafikai suratul tauba ɗaya daga cikin salaf yana cewa in ya karanta suratul tauba ko zai iya ganin munafiki ya ce wani munafiki ɗaya daga cin magabata saboda yadda suratul tauba ta zo ta bayyana sukofin munafiki haka suratul nisa ita ma ta zo ta faɗi siffofin su duk waɗannan surori ne da Allah subhanahu ta'ala ya yi bayani akan munafikai domin su abin da suke gudu shine a faɗi halin a faɗi yanayin su to ana faɗin yanayin su sai su shiga cikin tashin hankali su firgita to shine Allah madaukaki ya ce a yaƙe su su ba a yaƙar da makami a tarihi manzon Allah sama bai taɓa yaƙan munafukai ba idan munafukai suka shirya wata tsiya al'amarin ya dugunzuma hankalin manzon sama ya dugunzuma sahabban su hankalin su ya tashi sai ɗaya daga cikin sahabbai sai ce da'ani ya rasulullahi adrib unuka shi kyale ni ya ma'aikin Allah in filla wuyansa sai manzo ya ce la taqtuluhu hatta yaqula an-nasu inna muhammadan yaqtulu ashabahu ce kada ka yaƙe shi kada ka kashe shi sai mutane su rika yaɗawa su ce ai yanzu kuma ya koma sahabban sa yake kashewa saboda su munafikai a cikin musulmai suke su wata fi'a ce wata jama'a ce da ta shiga cikin musulmai ta sa rigan musulmai amma sharrin da suke ma musulunci ya fi sharrin da kafirai suke ma musulunci a tafsirin azumi mun faɗi tarihi mai tsawo na tarihin nifaq Mun ظهور zurin Islam. Yadda ها har النفاقية nifaqiyya, gwagwarmayar منافنشي ta fara tun zamanin الله Allah الله da yadda munafukai suka yi ta cutar da musulmai suka yi ta sa musulunci yana yin baya suka yi ta cutar da musulmai har zuwa yau halin da muke ciki wanda ba musulmi ba kafiri bai taɓa cin nasara ba akan musulmi sai ya haɗa kai da munafiki ka'ida ce wannan in ka ɗauko a tarihin musulunci haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai daɗe da rasuwa ba munafikai suka fara tsiya su suka jawo mafi yawanci aka samu wasu suka ce sun yi ridda tunda ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu to shikenan su ma sun fita daga musulunci zakkan ma ba za su bada ba ta haraka ce nifaqiyya ta jawo wannan munafikai duk su suka ja wannan wannan ya jawo aka yakin yamama wanda sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu shine a lokacin khalifan sanadin wannan yakin shi ya shirya wannan yakin aka tafi aka je aka yaki su musailima musailimatul kadda wanda ya ce shi annabi ne bayan annabi sallallahu alaihi wasallam to haka za ka yi ta gangarowa harka ta shi'anci daga munafunci ta faru abdullahi ibn saba al-yahudi shi ya zo ya ce ya musulunta alhali ba musulunta ya ba shi ya rika iza wutar ya kafa shi'anci wanda ga nan bala'in har yanzu ga nan ana fama da shi abdullahi ibn saba al-yahudi bai yahudi ne dan kasar yemen ya zo ya ce ya musulunta ya fara yaɗa sharri a tsakanin al'umma ya kafa shi'anci ya ce yana goyon bayan sayyidina ali ya fara da cewa sayyidina ali ma Allah ne to munafinci ke ka dawo munafukai su suka zo suka bada dama aka samu yakin da ake ci musu suhubu ta. wasu fitinannun mutane da suka taso daga gabashin duniya wajajen china suka shigo daular musulunci suka kashe musulmai ba su ci nasara ba sai da suka haɗa kai da munafukai yan shi'a sai da suka haɗa kai da su sannan suka yi ɓanna ga musulmai suka shiga Baghdad da tsakar rana suka kama khalifan musulmai al-mu'tasim billah suka yanka shi al-imam ibn al-asir a cikin tarihinsa yana rubuta tarihin lokacin da abin ke faruwa yana cin waɗanda suka ga abin yana cewa ya laita ummi lam talidni wa lam ara hadhihi alhawadith bi aini ya laitani mittu qablaha bi sanawati yace ina ma ina ma mahaifiyata bata haife ni ba ina ma ban ga waɗannan bala'o'in da ido na ba dama Allah ya sa na mutu kafin shekaru da yawa kafin waɗannan abubuwan su abu ya ya dade yana kwangwaba kwamba yana tunani akan ya rubuta wannan tarihin har sai da wasu daga cin masoyansa suka tabbatar masa da cewa ya rubuta ya rubuta abin da ya faru don 'yan baya su san abin da ya faru a da fata haka alhurubus salibiyya hurubul firinja ya kokan da turawa suka taso daga ƙasar faransa da portugal da ingila suka zo suka yaƙi musulmai suka riƙa ma musulmai kisan illa suka rusa daular musulunci ta andalus masallatai suka mai da su suka koma coci haisul masajidu kan tsarar tana isa ma hinna na illa na waƙi sun wasu bayanu hattal maharibu ta biki wahaya jamidatun hattal manabiru ta biki wahaya haidanu aka juya masallatai suka zama coci masallaci aka juya shi andalus andalus daula ce ta musulunci musulunci ya zauna a ƙasar andalus shekaru masu yawa tun zamanin sayyidina mu'awiya radiyallahu ta'ala anhu ɗaya daga cikin mayakansa tariq bin ziyad shi ya je ya kai musulunci ƙasar andalus spain wanda ya'yan musulmi yawanci ba su san spain ba sai da kwallata zo to musulunci ya zauna a ƙasar andalus an yi musulunci fiye da yadda ake a saudi arabia yanzu ka faɗi haka a ƙasar andalus amma turawa suka zo suka yi kata-kata suka kama malamanmu suka yayyanka su suka ɗibi littattafai suka je suka watsa a teku waɗanda suka ga za su yi musu amfani suka kwashe suka tafi da su ƙasashensu an rubuta su da harshen larabci suka juya suka mai da su harkar turanci da sauran yarurrukan da suke wajajensu duk munafukai da su aka haɗa wannan sannan ake cin nasara a kan musulmai to shi yasa Allah madaukaki sarki yace a yaƙe su da harshe a faɗi sharrin su a faɗi irin musiba da ɓarnar da suke haifarwa a cikin daular musulunci ko a cikin al'ummar musulmai Allah madaukaki sarki ya ce alaihim kuma a kausasa musu magana kada a musu magana mai sauki ba a ma magana mai sassauci a faɗa musu magana mai zafi duba fa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba zuwa ya wuce ya tafi wata unguwa unguwar su Abdullahi bin Ubay bin Salul manzon Allah sama ya je da niyya ai sulhu domin an samu rigima tsakanin wasu bangarora guda biyu na Larabawan Madina kuma dukkaninsu suna rayuwa ne a waccan unguwar ta su shugaban munafikai Abdullahi bin Ubay bin Salul abdullahi bin ubay ibn salul da ya ga manzo Allah sama ya zo akan jaki sai ya ce ma manzo Allah sallallahu alaihi da Allah ya gaba warin jakin kadiyya cika mana waje wani sahabi ya ce wallahi warin jakin shi ya fi ka kanshi to haka ake kausata musu magana ba a musu magana mai sauki Allah marhum ke cewa ma'awahum jahannamu makomar su wutar jahannamu da kafirai da munafikai makomar su wuta munafikai su suna ma ƙasa innal munafiqina fi darkil asfali minan nar walan tajid lahum nasira su suke can ƙasa ƙasa sai an sa su sannan sai a ɗauko munafikai sai a ɗauko kafirai sai a sa a saman su Allah madaukaki sake cewa bi'sal masiru tir a ce wuta ita ce ta zama makomar mutum Allah madaukaki sake ce duk wanda ya shigar da shi wuta faqad akhzaytahu innaka man tudkhilin nara faqad akhzaytahu duk wanda Allah ya shigar da shi wuta to Allah ya gama walakanta shi karshen walakanci kenan ka shiga wuta karshen walakanci kenan shi yasa bayan Allah ba za su ji ƙarar wuta ba ma la yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun la yahzunuhum al-faza'u al-akbar وتتلقاه الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون Allah madauki yake sa mu cikin yan aljanna ya tsare mu daga cuta ta kafirci ya tsare mu daga cutar munafurci to yanzu wannan Allah madauki take ya buga mana ya ba ya kira manzon Allah sallama ya ba shi umarni kuma umarnin nan ya shafe mu wannan umarnin ba ya tsaya kawai ga annabi sallallahu alaihi wasallam bane ya shafi al'ummar ta gabaki daya hukunci ne na har abada Allah madaukakin sarki ya bada cewa kafirai a yaƙe su sannan munafukai ma a yaƙe su a yaƙi kafirai da makami sannan a yaƙi munafukai su kuma da harshe a yaƙe su da jawabi a yaƙe su da magana to daga nan kuma sai Allah madaukakin sarki sai ya dawo zai ci gaba da mana bayanin mawdu'in sura abinda sura take bayani a kansa shine haƙuri da iyali da tsayawa tsayin daka a yi musu tarbiyya tarbiyya ta musulunci kuma Allah madaukakin sarki zai nuna mana cewa al-murabbil haqiqi huwa Allah ne ba da tarbiyya na asali shine Allah kai dai kayi abin da zaka iya yi shi yasa tarbiyya abu biyu ce yin aiki ta hanyar ba da umarni da hana abin da bai cancanta ba sannan kuma da yin addu'a ba a tarbiyya ba addu'a shi yasa duk annabawan Allah cikin abubuwan da suke na tarbiyya akwai addu'a annabi ibrahim alaihi salam yi addu'a yi addu'a yace rabbi habli min as-salihin ya Allah in zaka bani yaya ka bani cikin mutanen kirki sannan ya faɗa wa idibtala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama ya ce wa min zurriyyati sannan annabi ibrahim yana addu'a yana cewa rabbi ja'alni muqima salati wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a so da ka dole sai ka riga addu'a to nan shine Allah madaukaki zai buga mana misali na yadda hatta annabawan Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya jarrabe su da iyalansu matar annabin Allah amma ta zama kafira saboda Allah ya nuna shine al-murabbil haqiqi shine mai bada tarbiyya na asali kai dai abinda aka umarce ka kayi shine ka bada tarbiyyar kai iyaka abin abinda zaka iya yi abin tsarewa ka tsare na bada umarni ka bada umarni na hanawa ka hana sannan kuma abinda ya zama haƙƙoƙi ne na iyali ka sauke su ka bada dukkan haƙƙoƙin da suke a kanka amma kuma ka fawwala al'amarin ka gabaki ɗaya zuwa ga Allah ka yawaita addu'a Allah madaukakin sarki ya sa wannan tarbiyyar da kake yi ta yi tasiri Allah madaukakin sarki ya ta maka da iyalanka shi yasa tun kafin aure tun kafin aure sai ka yi addu'a abu uku za ka yi abu uku za ka yi ka nemi aure sannan kai istishara ka nemi shawarar mutanen kirki wance gidan gidan wa kawana kaza kaza kaza ya kuke gani ya kamata in neme ta da aure istishara sannan na uku istikhara kai istikhara addu'a kenan Allah ya zaba alkhairi in akwai alkhairi a cikin wannan matar Allah ya tabbatar in babu alkhairi Allah ya canza ma mutum da abin da ya fi zama alkhairi matakin farko kenan sannan ka shigo gida shi ma sai an yi addu'a Allahumma inni as'aluka khayraha wa khayra ma dabaltaha alayhi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma dabaltaha alayhi ranar tarewa abinda sunna ta tabbatar kenan ka shiga daki ka kama goshinta kai addu'a Allahumma inni as'aluka khayraha ya Allah ina roƙon duk alkhairin da ke cikin wannan matar ka tabbatar min da shi wa khayra ma jabaltaha alaihi sannan ya Allah ina roƙonka alkhairin abin da ka halicci wannan matar da shi ka tabbatar mu wa a'udhu bika min sharriha sannan ya Allah ina neman ka tsare ni daga sharrinta wa sharri ma jabaltaha alaihi da kuma sharrin abin da ka halicce ta da shi kar ka yi addu'a sannan kun zo za ku kwanciya aure shi ma sai kai addu'ar zurriya ita waɗannan addu'o'in nasa ka yi mata addu'o'i Allah ya sa mutum ya ce Allah ya sa ta zama maka alkhairi to kuma sai ƴaƴan da zaka haifa Allahumma jannibna ash-shaytana wa jannib ash-shaytana ma razaqtana Allahumma jannibna ash-shaytana ya Allah ka nisantar da shaytan a wannan saduwa auren da muke yi ya Allah ka nisantar da shaytan Allah kada ka sa shaytan na ya zama yana da nasibi yana da wani rabo kada ka sa shaytan yana da wani rabo cikin abin da Allah za ka azurta mu da shi na ‘ya'ya na zurriya wajen nabi shaitana ma razaqtana mu ka nisantar da mu daga shaitan sannan ya Allah ka nisantar da ababen ‘ya'yan da za ka azurta mu da su daga shaitan ya Allah kada ka sa shaitan ya tafa ya Allah kada ka sa suna cikin rabon shaitan duk wannan fa yadda musulunci yake koyar da mu mutum ya taka tsantsan sannan kuma bayan wannan kullum sai ka yi tsayin addu'a daga cikin addu'o'in mutanen kirki da Allah ya ba mu labari suna cewa rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama suna addu'a rabbana hab lana min azwajina ya Allah ka ba mu rabo daga cikin matan da zaka azurta mu da su wa dhurriyyatina da zurriyan mu qurrata a'yunin wanda za su zama sanyin idan mu matan da za mu ga ganin su mu ji daɗi matan da za su rika faranta mana rai ba wanda za su rika mana ciwon kai ba sannan 'ya'yan da zaka bamu ya Allah su ma ka sa zama haka su zama mana alkhairi su zama mana sanyin ido su zama mana sanyin zuciya sannan 'ya'yan sun zo an haife su kullum sai an musu tawaida sai an musu addu'a da safe sai an musu addu'a da maraice in za su yi bacci a musu addu'a bi وإيذك بكلمات min التامة من wa amma wa min kulli عين lamma. sadaka ashe tarbiyya ba karamin aiki bane ashe zama da iyali ba karamin aiki bane ba abun wasa bane abu ne da dole makaranta ya waje ba mutum ya je ya koya ba da ka ake yi ba ba al'ada ake bi ba a zaman iyali duk wanda ya bi al'ada to zai ga abin da ya faru da shi a gidansa kawai ka taso ka ga a garinku ana aure a unguwarku ana aure babanka ya yi aure shi ke kawai kai ma sai ka bi haka bi ta zaizai to sai ka yi da na sani sai ka koya addini ya ake zama da iyali to nan gashi Allah madaukakin sarki zai buga mana misalin gidajen annabawa yadda Allah madaukakin sarki ya jarrabe su to daga Allah madaukakin sarki kada ya jarrabe su Allah madaukakin sarki daraba Allah masalan ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة نعم كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين ضرب الله مثلا ألا يابق ونمثالي na kafaru ga waɗanda suka kafirta imra'ata nuhin matar annabi nuhu alaihi salam wa imra'ata lutin da matar annabi lutu alaihi salam kanata waɗannan matan biyu sun kasance tahta abdaini min ibadina a ƙarƙashin kular wasu bayinmu guda biyu daga cikin bayinmu salihaini nagari ka khanata kuma sai suka yaudare su falam yughniya anhuma min Allah waɗannan annabawan ba su tsinana musu komai ba a wurin Allah wa qila dukhulan nara sai aka ce musu ku shiga wuta ma na tare da masu shiga wuta Allah madaukakin sarki ce daraba Allah Allah ya buga wani misali Allah madaukakin sarki a cikin uslubinsa na karantar da mu yana buga mana misali shi yasa malamai suke cewa a ka'idar tarbiyya bil misali yattadihu al maqal بالمثال يتضح بالمثال يتضح المقال إن أنا بقى ما متاني مثالي تو bayanin da ake musu yana fitowa fili shi yasa daga cikin abin da alkur'ani ya dauka uslubin alkur'ani akwai darbul amfila darbul misal buga misalai saboda dan adam Allah madaukakin sarki ya sa shi in kwakwalwar na daidai take ba lalatacciya bace to yana gane abubuwa ta hanyar buga misali saboda ka musulunci ya yadda a amfani da buga misali tun kafin zuwan alkur'ani laraba suna da suna da al'amta suna da karin maganganu karin maganganu na buga misali ne in wani abu ya afku sai a ɗauko wata kalma ta hikima sai a buga ta a wajen da wannan sabon abin ya afku sai to ga abu kaza ya taɓa faruwa an faɗi kalma kaza to yanzu ma ga irin sai a buga misali haka to Allah mana yana buga mana misali ce lillazi na kafaru Allah madaukakin sarki ya buga misali game da waɗanda suka kafarta imra'ata nuhin matar annabi nuhu matar annabi nuhu annabi nuhu alaihi salam Allah ya jarrabe shi Allah ya jarrabe shi da mata Allah ya jarrabe shi da ɗa duk Qur'ani ya ambata mana su dan annabi nuhu ɗaya ya kafirci wa nada nuhu ibnahu wa kana fi ma'zil ya bunayya kam ma'ana ولا تكن مع الكافرين قال تعاوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله وحال بينهما الموج فكان من المغرقين النبي نوح عليه السلام يكرا ننسى قال من تفسير سنة وسنة قنعان shi masa ka zo ga kwale-kwalen nan an gama shi ka zo ka shiga mu tsira sai ce sa'awi ila jabalin ya'simuni min alba ai ga wani dutse can zan je in hau zai tsare ni daga ruwa kaji kafin wai ya asimuni min alma zai tsare ni daga ruwa annabi nuhu ya ce kai ya la asima al-yawma min ba abin da zai tsara wani daga al'amarin Allah umarnin Allah yau da yayi duniyan nan zaka cika da ruwa ba wani abin da zai tsiratar da kowa sai wanda Allah ya ji kansa yi imani kuma ya shiga cikin wannan kwale kwala ka zo ka shiga wahala bainahum al-mautu fa kana min al-mughraq kawai kun fanke ku sai ya zo ya sha makanta tsakanin annabi nuhu da ɗansa annabi nuhu bai gan shi ba shikenan ya halaka fa kana min al ya kasance cikin waɗanda suka nitse suka shiga ruwa ya halaka su bayan an gama tsufanu kwale-kwale ya tabbata alal judi sai annabi nuhu saboda sanda Allah madaukakin sarki ya sama ɗan adam san ɗansa so wannan jibilla ce ɗabi'a ce Allah maɗaukacin sarki ya sama mutum yana san ɗansa ce in na bini min ahli wa inna wa'adaka alhaq wa anta ahkamul hakimi ya Allah kayi min alƙawari ba za ka halako kallakar da kowa daga cikin iyalaina ba ya Allah wannan ɗan nawa yana cikin iyalaina lat innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayru salih fala tas'alni ma laysa laka bi ilm inni a'izuka an takuna min al-jahili shi ba ɗanka bane kafiri ba ɗanka bane innahu amalun ghayru salih ai inna amalahu amalun ghayru salih aikin shi aikin banza yayi ba aikin kirki yayi ba sadaka baya cikin iyalanka baya cikin iyalanka Allah ta kada ka sake min irin wannan tambaya ina maka wa'azi kaka zama cikin masu yin wauta ɗanka kafiri ka ce ɗanka ne ba ɗanka ba ne to ɗanki kenan sannan matarsa ita ma Allah ya gargaje shi da ita shine nan Allah madaukakin sarki ya bamu labari imra'at nuhin matar annabi nuhu alaihi salam Allah madaukakin sarki ya jarrabe shi da ita ta ƙi imani da shi ta zama kafira malaman tafsiri suna kawowa cewa ta kasance idan ya zo ya gama wa'azi annabi nuhu yi wa'azi da safe yi wa'azi da rana yi wa'azi da daddare yi wa'azi cikin ruwa yi wa'azi cikin sanyi yi wa'azi cikin zafi ya fi kowa gida gida yana masa wa'azi abinda malaman mu suke ce masa adda'awatul fardiyya ya ware ya zo ya hushudi ya ya wa'azi adda'awatul hashiriyya ya haɗa jama'a a yi wa'azi a masallaci a yabi gida-gida yana ma mutane wa'azi su kaɗai ɗaiɗai da ɗaiɗai idan dai ya gama sai ta tana cewa in san fa an taɓa kai shi psychiatrist yana da matsalar kwakwalwa matarsa ku yi haƙuri ni kai na nan da kuka ina zaune da shi haƙuri nake ta yi da shi ai bai da hankali tun da za a ɗaura auren ma sai da aka sanar cewa in yi haƙuri da shi mahaukaci ne matar annabin Allah shekara dubu ba hamsin annabin Nuhu yana wa'azi iyaye idan za su mutu sai su mai 'ya'yansu wasiya annabi Nuhu na nan bai rasu ba kakanni haka aka riƙa koma ana maju ana maju wasiya in mutum zai mutu sai ya ɗansa wasiya shi ma ya taso ya gama rayuwarsa zai mutu ya maɗansa wasiya shi ma dan in zai mutu ya rayu ya zo ya maɗansa wasiya cewa kai ya imani da annabi Nuhu alaihi sala shi sa qur'ani gabaki ɗaya da ya gama ya cewa ma amana ma'ahu illa qalilun ba a samu waɗanda suka yi imani da annabi nuhu ba alaihi salam sai mutane yan kaɗan mutanen da ba su wani irin kwale-kwale ne ba bai in katin kwale-kwalen nan bane kila namu mai ɗauko kaya mai ɗauko mai ɗauko tan tan tan na kaya ba irin shi bane wanda za a ce an yi wata shida ana kwashe kaya a cikin ta. ba shi bane kwale-kwale kwale-kwale da ka sani safina shi su ne ba zai shiga har wasu malaman tafsiri amma wannan maganganun su ba su da madogara a cikin littafin Allah ko sunnan manzo Allah wasallam suna cewa mutum 80 kakaf shekara dubu ba hamsin a ce mabiyansa ta kwata waɗanda suke imani da shi a ce mutum 80 misali wasu kuma suka ce ba su kai ma 80 ba duk wannan dai Qur'ani ya ce wa ma amana ma'ahu illa qalil ba waɗanda suka yi imani da annabi nuhu alaihi salam sai mutane ‘yan kaɗan su kada suka yi imani da shi Ya sa annabawan Allah Allah ke yana buga mana misali da su domin mu ma mu zama masu haƙuri haƙurin da annabawan Allah suka yi mu ba za mu iya ɗaya bisa biliyan cikin biliyan nasu ba ba za mu iya ba shekara dubu ba hamsin aiki ɗaya annabi nuhu yake wa'azi karantar da al'umma amma duk ya gama wannan dubu ba hamsin ɗin shekara ta ɗari tara da hamsin amma duk ya gama wanda suke imani da shi mutane ne ‘yan kaɗan a cikin gari to matarsa ita ce take wannan sharri sai ta je ta bi ta ce ai ba yi da hankali haka malaman da suke suka ce wa mara'ata lutin sannan da matar annabi lutu alaihi salam ita ma abin take illa mar'atahu qaddarna innaha la min al-ghabirin eh mata annabi lutu alaihi salam mutanen annabi lutu Allah madaukakin sarki ya jarrabe su da al-ifsadul akhlaqi su lalatacciya ce duk wata mummunar dabi'a da ta ga ana yin ta a wannan zamanin to mutanen annabi lutu sun taɓa yin girinta. su ne wannan fitinar da ta nan da muka sa a Najeriya aka ce ‘yan majalisa Allah ya taka musu da alkhairi suka suka sa doka cewa ba su yadda ba namiji ya auri namiji mace ta auri mace to waɗannan mutanen su suka fara kirkirar wannan bala'i Ta al-fahishi kama sabaqakum biha min ahadin min al yanzu za ku zakke ma alfashar da ba wanda ya taɓa yin ta a cikin duniyan nan gabaki da teku, sai ku ta'atuna dhukrana min al'adamin, yanzu za ku rika zakke ma maza ku bar mata Allah madaukakin sarki ya hali wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun Allah ya halicci namiji Allah ya halicci mace ku ba ku yadda da wannan dabi'a ta Allah ba Allah ya aiko annabi Lutu alaihi salam domin ya zo ya musu wa'azi ya fitar da su daga wannan mummunan dabi'a الإفساد الأخلاقي بات أبيئة الفساد الأخلاقي هو الإفساد الأخلاقي بات أبيئة لا لا سوى الأبيئة انتكاس أن أدم أقل وسط جوية كان سيقوم قد قفافون زمن سما يزمن دقائق تفيع aka aiko annabi lutu alaihi salam yanzu ya rika musu wa'azi subair subair suka yi daga cikin ɗabi'unsu akwai tahrishu diyata kawai sai su samu zakaru sai su ziga su rika faɗa duk da biya an mutane annabi lutu ko kuma kawai sai kattai su zauna a unguwa a layi sai a yi gasar riri gasar tuta eh, sai kato ya dage sai ya yi riri sai a ta dariya ana masa kaci wai ya iya tuta duk ɗabi'un mutane annabi lutu duk shirme duk abin da kaga ana yin lalacewar ɗabi'a to asali mutanen annabi lutu alaihi salam suna da kamar shi to daga annabi lutu alaihi salam Allah ya aiko shi a matsayin annabi nasa domin ya zo ya warkar da su daga wannan munanan ɗabi'un nasu ƙarshe wannan matar tasa da Allah madaukakin zaki yake ba mu labari idan annabi lutu alaihi salam ya baki matasa kyawawa ita ce take haka wuta sai ta hasa wuta da sun ga yaƙi to alamar annabi lutu ya baki kenan sai su taho sai su taho sai su aikin ta ce ita ce mata annabi lutu alaihi salam malaman tafsiri sun faɗi sunanta wancan ma sun faɗi sunan mata annabi nuhu alaihi salam dukka ba su tabbata a cikin sunna ba so daga Allah da yana son mu san sunayensu da ya faɗa mana su daga sunayensu ba mutum sunayensu ba Allah mulki suke ce kana ta tahta wasu suna cewa sai su ce ludu lut sunan annabi ne lut sunan annabi ne sunan annabin Allah malamai suka ce ko akwai alaka tsakanin sunanta da sunan abin da mutanen suke aikata a wasu suka ce asalin lugar su ɗaya ce ko me yasa Allah madaukakin sarki ya alakanta sunansa da abinda mutane mutanansa suke aikatawa wallahu a'lam eh, wasu malamai suka ce al-asma'u la tu'allal in an sama mutum suna to ba a tambayar dan me aka sa masa wannan suna iyaka ana son tafa'uli a suna mu a shari'ar mu ta musulunci ana son tafa'uli a suna duk sunan da za a sa ma to ya kasance in an ambaci wannan sunan ba za a ji ya zama wani bambara kwai ba ba zai zama ya ba da wata ma'ana mummuna ba manzon sama ya karantar da mu haka hatta jiya muka faɗa a sulhu hudaybiya ko da aka zo yace yace sahalun yace sahula amruna shi daga jin sunan ka sahalun sauki to sahula amruna al'amarin me ya sauki manzon da sama ya faɗi sunayen wasu kabilu guda uku yace sulaimun salama Allah وغفار غفر الله لها وعصية عصت الله ورسوله سنة أنت ما زلت ما يدوك على مسلم أنا شيء سليم أقوي قبيلة دعك تمس بنو سليم ما زلت ما شيء سليم سالمها الله قبيلة من سنة سليم الله ملوك تركي معاملة دسوء زمن لا فيها وغفار قبيلة غفار غفر الله لها الله غفر تامسه kaga duk daga sunayen su manzon sama yayi musu addu'a ko sannan sai ya ce wa asiyatu amma asiya wa asatillaha wa rasulahu ta saba ma Allah da ma'aikinsa to da ana son fata mai kyau a suna kaga yanzu aka ce sunan mutum mubarak an sai a cikin sunan sai a masa addu'a ko ta ce barakallahu fi ko Ka suna mai kyau to ana so shi yasa sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu lokacin da aka haifa masa sayyidina al-hasan ya zo wajen manzon sama manzon sama ce ma za sammaitumuhu me aka sa masa suna ce haqul yace yaki manzon sama ce bal huwa hasanun ya sunansa hasan kyakkyawa eh. aka haifu Hussein ya sake zuwa manzon sama ce ma za sammaitumuhu me kuka sa masa suna yace haqun yace yaki manzon sama ce bal huwa husainun sunansa Hussein me kyau kyau haka mun gane ya yi. to ludu mutane su gyara ba sunan alfashar da mutanen su suke aiki sunan sa ne sunan annabin amma sunan abin da alfashan mutanen ita ce liwat manzan da sama in ya tashi faɗa sai ce fahishatu qaumi lut alfashar mutanen annabi lutu mun gane ya yi. Allah madaukaki take ce kana ta tahta abdaini waɗannan matan guda biyu sun kasance ƙarƙashin kular bayi guda biyu salihaini na kirki min ibadina daga cikin bayinmu nan an yi taqdimu an yi an yi ta'khiru sifa an al mawsuf salihaini min ibadina bayu bayi nagari guda biyu daga cikin bayinmu fa kana ta kuma sai suka rika yaudara suka musu yaudara suka ci amanar suka ci amanar suka kafirci malaman sira ko malaman tarihi suna ambatar yadda aka halakar da masu annabi Lut an ce an tafi da aka tafi Qur'ani ya ce dama kada kowa ya waigo ko eh an ce wai lokacin wai ne aka ce ita kawai an yi nisa ta ce ta manta da sarka ita masu annabi Lut ranar da za a halakar da su sai wai ta manta da sarkarta annabi Lut ya ce ki tafi ki bari in mun kai inda za mu tafi sai a ce miki kar ki koma wannan garin halakar da mutane za a yi ce ita lambaran ta fi son tata shikenan sai ta koma shikenan aka halakar da ita falam yughniya anhuma min Allah shay'a waɗannan annabawan guda biyu ba za su na musu komai a wurin Allah dangantakar ka da wani wallahi ba za ta amfane ka ba dangantakarka da wani mutumin kirki ba za ta maka amfani ba in kai baka zama mutumin kirki ba ku duba abin da alqur'ani yace wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min shay kullu imri'in bima kasaba rahim wallazina amanu waɗanda suka yi imani wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin ‘ya'yansu zurriyarsu suka bi su su ma suka yi imani to alhaqna bihim zurriyatahum to waɗannan zurriyar su za mu haɗa su da su a aljanna wa ma alatnahum min amalihim min shai. ba za mu tawaye musu komai ba daga cikin aikinsu, kullum ri'in bima kasaba rahi. kowanne mutum an jingina shi ne da abin da ya aikata so da ka kada ka yaudari kanka ka ce kana da dangantaka da wani mutumin kirki in an tafi lahira zai tsina maka wani abu ba abin da zai maka in kai ba ka da imani manzon Allah ta sami ce ya fatimata binta muhammadin ya fatimatu binta muhammadin salini min mali ma shi'ti la ughni anki min Allah shay'an yawm al-qiyamah ce ya ke mata diyar muhammadu roke ni daga cikin dukiyata in baki tun a duniya in muka tafi lahira ba zan tsina na miki komai ba kada ki ce ke diyar annabi ce ki aikin kirki ki zama mutuniyar kirki sai ki zama yayan annabi ta gaske haka manzon sama ya rika kiran danginsa yana karantar da su haka kada mutum ya sake ya ittikali ya shangale, ya ce ai wane nashi ne Sau da kan an tafi lahira zai tsina na mushi wani abu shi wancan nan ina yake da me me ka san matsayin da yake cikin ranar lahira annabawa da mursalai za su shiga cikin tashin hankali to ina ga wanda ba su ba annabawan Allah da manya-manyan manzanninsa za su shiga cikin tashin hankali a filin tashin alkiyama to ina ga waɗanda ba su ba kuma to daga kada mutum ya yaudari kansa musulunci abin da yake lura da shi shine kai ka zama mutumin kirki ba dangantaka ba eh laqad rafa al islamu salmana farisa wa azalla shirkun nasiba aba lahabin musulunci ya ɗaukaka salman al-farisi salman al-farisi radiyallahu ta'ala an daga farisa ya zo daga farisa ya zo yana cikin al'ajim waɗanda ba larabawa ba mutanen farisa amma sai musulunci ya ɗaukaka shi har manzon su ce salmanu minna ahlal bait salmanu yana cikin ahlal bait ba yi da alakar dangin iya ko dangin baba da manzon Allah sun amma manzon sama saboda musuluncin Salmanu yace Salmanu minna ahlal bait mu ahlul bait to Salmanu na cikin mu amma ne wa adalla shirku an nasiba aba ja'al ko aba la'ab amma shirka ta kaskantar da Abu Lahab wanda ke da dangantaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babban annabi Abu Lahab amma sai ga a sura su da guda ta sauka da sunansa tabbat yada abi Habin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalat al fi jidha hablun min masad to daga matan annabawan Allah guda biyu ga su Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa annabawan nan ba su wadatar da su komai daga Allah ba waƙila aka ce musu udukulan nara ku shiga wuta ma'addakhilin tare da masu shiga wuta matar annabin Allah idan wannan ayat tana nuna wani abu tana nuna cewa al-murabbil haqiqi huwa Allah mai ba da tarbiyya na asali na gaskiya shine Allah madaukakin sarki so daga kai a matsayinka na mai gida uba kai iyaka abin da zaka iya yi a matsayinka na malami ka iyaka kai iyaka abin da zaka iya yi amma shari'a ba a hannunka take ba a hannun Allah take amma kada a yi sakaci ka yi iyaka abin da za ka iya yi ka zama sababin shiriya kar ka zama sababin bata sannan kada ka zama wawa wanda shi ba ruwan shi ana banna a cikin al'umma amma ba zai iya cewa a bari ba amma ka sani ko ka ce a bari to shiryatar wannan a hannun Allah take shi ne yake ba da ya ba da datarwa a shirju mun fahimci wannan ai a gidan annabin Allah annabawan Allah guda biyu ga abin da ya faru annabawan Allah Allah ya jarrabe su bayan su annabi sallama Allah ya jarrabe shi da babbansa babbansa Abu Talib baban Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu mata kafiran ya mutu ba musulmi ba manzala ta sama ranar da Abu Talib zai mutu ya zo ya zauna kusa da shi a gefensa ga mutane nan su Abu Jahal suna wajen manzal sun yace ya am qul la ilaha ya kai babba ka ce la ilaha illallah Allah kalimatan ahtajju biha laka amama Allah yawm al kalma ce da in ka ambace ta to zan kafa hujja da ita a ranar lahira ko ba kai aikin komai ba in ce ya Allah wannan babban nawa ya musulunta Abu Talib na rangaranga zai mutu manzon sama kana harisan ala islamihi annabi ya matsa yana nuna kwaɗayin abu ɗalib ya musulunta amma abu jahal sai ya kalle shi ya ce a tabgabu an millati abdul muttalib ha ba abu ɗalib haka ba mu kunya mana mun taso tare tare ba muka yi wasan ƙasa ya za ka koma addinin yara hmm? yanzu ka rena addinin babanka abdul muttalib yanzu kana nufin abdul muttalib ba abin gaskiya yi ba haka ake rudar da jahilai ya ce wai babanka a me ya mutu sai na wanka da abin da babanka ya mutu ka masa fata babanka ya zama yana aljanna kai fata haka amma idan Allah ya kaddaro Allah ya jarrabi mutum baban shi ba aljanna zai shiga ba baka cutu ba kai kanka ka sani manzon sama yayi kwadai Abu Jahl ya ce a targaba an millata Abdul Muttalib manzon sama ya sake maimaita ma Abu Talib wannan kalmar shahada su kuma su rika cewa a targaba an millata Abdul Muttalib فكان آخر كلامه على ملة عبد المطلب يعني عن شم قال السبيعي في قال النبي صلى الله عليه وسلم محمد كي كيهاقول نا يد أمت أكن الدين بابانا عبد المطلب فمات كافرا يموت بابا مسلمي أبو طالب من سيدنا إبراهيم عليه السلام النبي إبراهيم ألا تربيش لبابيش هذا آه babansa ne azar qur'ani ya faɗa ce azar baban annabi ibrahim ne duk wanda ya ce annabi azar baban baban annabi ibrahim ya ma alqur'ani ta waye wa iz qala ibrahim li abihi man azar atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin azar baban annabi ibrahim ne ya mutu ba musulmi ba to Allah yana nuna mana mu mi takatsantsa jarabawa ta Allah tana da yawa kai iyaka abin da za ka iya yi ba ka je kai annabi Ibrahim usulubi ba na wa'azi da jawo hankali ba kai annabi Ibrahim ba sannan shi yana da tawfiqi daga Allah yana cikin ulul azmi min ar-rusul al-khamsa yana cikin manzanni guda biyar Wannan da ana daukan su a ulul azmi sune manya manya شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه سوني ونا فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم أولو العزم من الرسل النبي إبراهيم ناتكي malamai suka ce a tartibi da ka ambaci sunan manzo sama sai annabi Ibrahim amma annabi Ibrahim kakaf kakaf a tarihi ƙur'ani ya ambaci in ka cire gidan shi ka cire ɗansa ishaq ka cire ɗansa isma'il ka cire jikansa yaqub ka cire matansa guda biyu hajaru mamar annabi isma'il da kuma fara matar mamar annabi ishaq in ka cire su to sai annabi lodu su kada suka yi imani da annabi ibrahim Qur'ani da sunna ba su ambata wasu sun yi imani da annabi Ibrahim ba bayan waɗannan fa amana lahu lutu annabi lutu dan uwan annabi ibrahim yayi imani da shi sannan matansa guda biyu da sara da hajar sun yi imani da shi sannan ga 'ya'yansa ishaq da isma'il wannan ba shakka game da imaninsu annabawan allah ne jikansa annabi yaqub annabin allah ne babu shakka a game da imanin amma bayan waɗannan mutanen to ba wanda kuma za ka ambata ka ce imani da annabi ibrahim ashe duk wannan Allah ki yana ba mu hikayoyin su ne mu zama masu hakuri mu kalli yadda waɗannan annabawan suka sha wahala mu ne muka yi to wannan misalan mutanen kirki kai mutanen banza a gidan mutanen kirki to Allah kuma subhanahu wataala zai buga mana wani misalin na tarbiyya ta tasiri عقل تربية قم تربية تأثيري شين التي وضرب الله مثلا للذين آمنوا وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين الله ملوكتين سكية وضرب الله مثلا ألا يابد ونكم مثال دبن للذين آمنوا نوعا دسكي إيماني امرأة فرعون ما فرعون إذ قالت لوكتين تتشي رب بن لي يا الله قجنا مني عندك أوجنك بيتا ونجدا في الجنة كما أتكين الجنة wa ya Allah ka tseratar da min fir'auna daga fir'aunu wa amalihi da kuma aikinsa wa najjini min alqawmi adh-dhalimin ya Allah ka tseratar da daga mutane azzalimai nan misali ne Allah ya buga mana inda Allah ya tsirar da mutuniyar kirki a gidan banza can mutanen banza a gidan kirki yanzu kuma nan mutuniyar kirki a gidan banza fir'aunu kowa ya san ya fir'aunu a fir'aunu baya bukatar tarihi kowa ya san tarihin fir'aunu kalmominsa guda biyu sun isa su girgiza duniya ana rabbukumul a'la ma alimtu lakum min ilahin ghairi sannan da magana su alaysa li mulku misr wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun am ana khayrun من هذا الذي هو مهين مهين ولا يكاد يبيه وأنه موسى يكما إزجلنج وشيني ألا وضغب الله مثلا ألا يابد يابقى ونمثال ندبا للذين آمنوا نمتا نندسق إيمان امرأة فرعون ما تذكر أو ننسي حديثي صحيح يا تبت أنت آسية بنت مزاحم آسية بنت مزاحم سننت كينا حديثي إن كنتت شيء manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kamula minar rijali kathirun wama kamula minan nisai illa qalilatu a cikin mazaje an samu mazaje sun timbata sun cika domin a cikin maza ake samun annabawa a cikin maza ake samun manzanni wannan baiwa sai Allah ya ma maza amma sai mun sani cewa ma kamula minan nisai illa qalilatu amma a cikin mata ba a samu waɗanda suka tumbatse suka kai inda Allah yake son su kai ba sai mata kaɗa sai ya lissafa su sai ce Khadijatu bintu Khuwailid matar manzon sama ta farko ko wa Fatimatu bintu Rasulillah da na Fatima diyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa Asiyatu bintu Muzahim da Asiya matar Fir'aunu sannan wa Maryamu bintu Imrana da nana Maryam biyar Imranu sai wasu mai ce wa fadlu saridi wa aishata ala sa'irin nisa'i ka fadlu saridi ala sa'irin falalan na na aisha akan sauran mata to kamar falalar wani abu da ake ce masa saridi ne sarid sun yi saɓani a kansa ba haushe wasu malamanmu na tsoro na zaure suna cewa tuwo har yanzu kai magana da matasan zamani in ka ce musu tuwo sai su kyamaci abu to abinci wanda ya fi kowanne daɗi a wajenka shine saridi sai ka fassara shi ba tuwo ba ne to oho to ita ce duk abin da ya abinci to shine mazan sama ya kamanta tarit abinci ne da balarabe yake siffan yake yake yake abin nan yake yake girmama shi eh, yake girmama shi to to to shine ta sama ya faɗa ya ce falallan na na shi ce to asiya ita ce iz qalat lokacin da tace rabbi bin li indaka baytan fil jannati fir'aun na halakar da ita yana yana azabtar da ita da ya gane ta imani da annabi Musa alaihi salam dama ita tunda aka kawo annabi Musa tana ana kawo annabi Musa gashi an dauko shi daga daga daga teku an dauko shi daga ni daga kogin Nilu ana kawo shi haka aka ce an tsinci yaro jariri a bayan gida a cikin a cikin kwale-kwale gashi a cikin kai a cikin kogi gashi a cikin akwatinsa shikenan ana kawo shi kawai aka aje a gaban fir'auna sai ta haka ce qurrata ainin li walaka ce wannan yaro kai mai gida wannan yaro zai zama mana sanyin zuciya sanyin ido qurrata ainin liwalaka ya zama mana sanyin zuciya ni da kai ya taɓa sulhu dan Allah kai a kashe shi a sa yan fa'ana. muna fatan ya amfane mu auna ta hida ku walada kawai mu ɗauke shi ma ya zama ɗanmu shi ke nan sai ya sai annabi musa alaihi salam ya taso a gidan fir'aunu ka ji tsari na allah <laughs> ya taso ya girma a shi yasa cikin fir cikin gorin da fir'aunu ya masa da ya zo ya fara wa'azi shi alam nu rabbika fina walidan wa labitta fina min umrika sinin ce eh, ba a cikin nan ka taso kana yaro ba mu muka yi tarbiyyar ba ka zauna shekaru a wajenmu? sannan wa fa'alta fa'alata allati fa'alta wa anta min al sannan ba ka manta kar ka manta da aika aikar da ka mana ka kashe mana wani dan ƙabilan mu kuma ka yi butulci kai mai butulci nabi musa ya ce fa'altuha idan wa ana min adh shi lokacin in ma aika aika ne a kaddara na yi aika aika ai ba da gangan nai ba in ka ɗauka ma da gangan nai to nayi ne lokacin ina ban da shari'a ban da ilimi a lokacin fa faraltu minkum lamma khiftukum fa wahaba li rabbi hukman wa ja'alani min al-muftalin sai na gudu na bakku da kuka yi ya kashe ni sai gashi Allah ya mun kyauta ya bani ilimi ya sanya ni cikin manzanni da za iya jawabi to ne nan da fir'aun ya fahimci sai imani da annabi Musa sai yasa aka ci gaba da azabtar da ita to ne a daidai lokacin da ake azabtar da ita ɗin nan shine sai take addu'a rabbi binili indaka baitan fil janna ya Allah ka gina mini gida a cikin aljanna wa najjini min fir'auna ya Allah ka tseratar da ni daga fir'aunu wa amalihi da kuma sharrin aikin fir'aunu da yake yi ونجني من القوم الظالمين يا الله كثيرة ga baki ɗaya قباكي suka zama mataimakan متي مقام فرعون يا الله كثيرة الدني ما لمن تفسيري سكتي إذن sun zo suna azabtar da ita sai Allah madaukakin sarki sai ya sa mala'iku su mata inuwa a rana ake azabtar da ita sai mala'iku sai su zo su mata inuwa tun a aljanna tun a duniya aka gina mata gidanta aljanna asiya ce, mata fir'aunu lalatacce fajiri kafiri makiyin Allah matarsa kuma mutumiyar kirshi haka Allah madaukakin sarki ya kadda. nan misalai ne manya manya fa Allah ke nuna mana karshe sai kuma Allah madaukakin sarki ya buga mana misali tushen kirki reshen kirki eh wato macen kirki kuma ta taso dama a gidan kirki ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين Allah maɗaukacin sarki ya ce wa Maryam ibnata Imrana da Maryamu diyar Imranu allati ahsanat farjaha wadda ta tsara al'auratta fa na fihi min ruhina sai muka yi huri a cikin wannan al'aurata ta daga ruhinmu wa saddaqat kuma ta gaskata bi kalimati rabbiha maganganun ubangijinta wa kutubihi da littattafan ubangijinta wa kanat min alqanitin kuma ta kasance cikin masu da'a ga Allah wa maryama ai Allah ya buga misali na maryama shine sai aka sa a haka wa maryama sannan Allah ya buga misalin maryamu a matsayin misali na daban ya kirki a gidan kirki tarbiyya ta tasiri Allah ya bamu labarin yadda aka samu Maryamu a cikin suratu Ali Imran. Eh. Ayoyi masu tsawo, masu dan tsawo sun yi bayanin yadda aka haifi Maryam da yadda uwarta ta rika addu'a. Ta ma riga ta sadaukar da ita tun tana da ciki. Inni nazartu laka ma batsani muharraran fataqabbal ne. innaka antas sami'ul alim. Ta ce ya Allah duk abin zan haifa a cikina. Ita ta zata namiji zata haifa. sai ta ce in ta haifi namiji tana fatan ta mu Allah alkawarin ta yanta wannan ya zama hidiman masallaci zai ya zama zai yi hidiman masallacin baitul maqdisi masallacin al-aqsa al-masjid al-aqsa alladhi baraka Allahu hawlahu Allah ya sanya ta za ta ce ta riga ta ma Allah alkawari tana haihuwa sai ta haifi mace ta ce rabbi inni wada'atuha unsa wayyo Allah na so ya zama namiji ya Allah amma mace ce a ɗabi'a kuma ba a san mace da yin wannan hidimar ba shi ke kuma wale zakaru kal'unsa ai namiji ba kamar mace yake ba wasu malamai suka ce an samu kalbu ne ai walaisa til'unsa kazzakar mace ba ta zama kamar namiji ba ba za ta iya aikin da nake son ta yi ba amma sai Allah nan ta fa ha rabbuha bi qabulin hasanin wa anbataha nabatan hasana wa kaffalaha zakariya ashe ya ce hmm. ya Maryam Waliyu ya ce Waliyu ya Allah ce ya nasi ya tabbatar da ya ce eh, ba na rindin waliye ba wa maryam ibnata imrana da maryamu diye imranu allati ahsanat farjaha wadda ta tsara al'aurar ta bata zina ba bata zina ba ba mazina nan raddi ake ma ake ma yahudu aƙidar yahudawa ita ce maryamu lalata ta yi ta haifi annabi isa wal iyazu billah su kuma kiristoci su kuma sai suka cewa a? ai ita matar Allah ce wal iyazu billah ai shi dan Allah ne annabi isa Qur'ani ya kore kun yi ƙarya yahudu kun yi ƙarya kiristoci allati ahsanat farjaha wacce ta tsara al'aurat ta ba ta zina ba raddi ake mai hudawa fa nafakhna fihi min ruhina sai muka yi huri a cikin wannan al'aurar data min ruhina mala'ikan mu jibrilu alaihi salam yazo ya huri a gabanta kaga nan kuma raddi ake ma kirista waɗancan sun ce ta aikata lalata waɗannan kuma sun ce a'a ai ɗanta ma ɗan Allah ne duk Allah ya kora maganganun su duka gabaki da sun yi ƙarya wa saddaqat bi kalimati rabbiha sannan ta gaddata maganganun ubangijinta kalmomin ubangijinta ana akwai wata latifa da al-Imam Ibn Asakir ya kawo a cikin littafin sa tabyinu kadibil muftari al-Imam Ibn Asakir yana bayanin yadda yadda ake ma kiristoci raddi sai ya kawo tarihin babban malami daga cikin malaman fikihun mazhabin shafi'iyya al-imam al-baqillani al-imam al Lani kwararre ne shi wajen jayayya da kiristoci da yahuda da yan shi'a ya iya jayayya da su ya iya muqabala da su ya shayin muqabala da su yana kayar da su to shine wata rana aka shirya za a yi wata muƙabala a babban fadar kiristoci shi ke na limamul baƙin lani shi ne zai wakilci musulmai da shi za a yi mukabala ya shiga da ya shiga kawai sai wani babban babban babban fada sai ya kalle shi yana son ya ɓata masa rai sai ya ce ku ne matar annabin ku ce zina yana nufin na na'isha radiyallahu ta'ala anha ku ne matar annabin ku ce zina ya limam al-baqilla kalle shi ya ce eh Allah madaukakin sarki a cikin alkur'ani ya ambaci mata guda biyu dukkaninsu an tuhume su da zina dukkaninsu an tuhume su an musu sharri mun ƙur'ani sharri aka musu amma tun da ka faɗa haka bari in faɗa maka wata magana matar annabinmu an jefe ta da zina kuma tana da miji amma ba ta haihu ku kuma mamar annabinku an zarge ta da zina ba ta da miji kuma ta haihu sai ka ba da amsa ba ku gane ba wasu ba su gane ba su gane hikimar da ke cin wannan wannan maganar ba ce masa yayi ku ne wai mu musulmai matar annabin mu te zina wal iyazu billah yana nufin na Aisha to shi ne al'imamul baƙillani sai ya ce e a alƙur'ani ƙur'ani ya faɗi mata biyu dukkaninsu an musu ƙage an ce sun yi zina da matar annabinmu da mamar annabinmu. amma matar annabinmu ita tana da miji kuma aka ce ta yi zina ba ta haihu ba tana da miji amma ba ta haihu ba aka ce kuma ta yi zina ku kuma mamar annabinku an tuhume ta da zina kuma ba ta da miji kuma ta haihu ila yanzu kun gane ai wato in tuhuma za a yi waye tuhuma ta tafi fitowa fili waye ake da abin da za a fake lauyoyi za su iya zuwa gaban alkali su kafa hujja ga wani sinki to duka ƙur'ani mu ya tsarkake su ya tsarkake na na isha radiyallahu ta'ala anha sura ta da guda aka saukar suratun nuri sannan kuma ya saukar da bayani na barrantar da na maryam alaihi salam ita ma akan haka to kaga wannan shi ne to al-imamu al-baqillani yana da irin waɗannan abubuwan masu ban sha'awa da yawa hatta shehu islam taimiyya a cikin littafansa ya kawo waɗannan hikayoyin na al-imamu al <laughs> yana da babban dariya abubuwansa wajen tattaunawarsa da da kiristoci wata rana ya taba shiga wajen ya taba shiga fada za a yi mukabala ita ma shikenan sai tarar da fada fada kun san su ba su aure ma ko shikenan yana shigowa sai ya ce barkan ku dai ya iyali ce barkan ku dai ya iyali shine sai sarkin kiristoci sai ya ce masa Allah ya ta ya ce haba ai su mun tsarkaku ne ba su da mata ya ce ala waje ranku waɗannan kattan an tsarkake su ba su da mata amma allan da ya halitce su kun ce yana da mata to yana da irin wannan sannan yana da wata yana da wata wata hikayar mai ban dariya ita ma ya zo zai shiga fadar fadar fadar babban sarkin kamar a ce roma na lokacin Shi kenan da ya zo zai shiga da an kaje sai ka yi ma fafaro ma hukuku shi kuma gashi an gaito shi fada amma fada sun san tabbas idan al-imam al-baqillani ya shiga ba zai gaida ba zai gaida ba zai gaida shi ba ba zai masa hukuku ba su kuma wannan walakanci ne a wajen su to akwai wata ya karamar kofa haka sai suka ce wai ya shiga ta nan kaga in zai shiga zai dukkuta a dukkuta zai shigo kenan da ya gano shi kuma da ya tashi kuwa sai shigo ta baya yana shigowa ko sai tura ma ya tura ma fafaro ma mazaunanta kaga ai ya kawo lahanci kenan ko kila ma da sun bashi ya kai shi a tsaye da yaki to al-imam al-baqillani yana da irin wannan al-imam ibn asakir a cikin littafin sa ya kawo hikayoyi masu yawa a game da irin wannan a cikin littafin sa tabiyinu kadibil muftari وصدقت بكلمات ربها سنن تاغدت كلمه وبنجدن تا وكتبه دلت تفانسا وكانت من القانتين نانا مريم نانا مريم عليها السلام تاكتن تجتم ما سطاعة الله داما الله يا أمرتيتك يا مريم قنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين سوى ذاك تنا تشن قانتات تنا تشن ماتا ما سطاعة الله ما تتشي تركككية wannan sura ƙarshenta ya zo mai ayoyi goma sha biyu surar da take bayani akan haƙuri da zama da iyali da kuma haƙurin yi musu tarbiyya da haƙurin ɗaukan nauyinsu da haƙuri akan saɓawarsu da rashin yin hushi a game da musu tarbiyya da kiransu zuwa ga abin da ya fi daidai sannan kuma da rashin gazawa a game da ya musu tarbiyya abin da wannan sura ta kunsa ke abin da muka karanta daidai na fikihun da ke cikin wannan ayar Allah madaukakin ya ƙara tabbatar da shi a cikin ƙirajenmu sannan kuma wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana sannan kuma Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muka ji wannan surar karshen ta ya zo in Allah ya kai mu sati mai zuwa za mu shiga suratul mulki ko suratul tabaraka da izinin Allah ya sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Za mu tambayoyi kuwa mun cinye lokacin mu fa da yawa. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك wanda yake tambaya sai ya bari sai an zo karatun hadisi sai ya tambaya